يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس ترى وطن رمضان هجرة نادي شكرة دبودة داري حدودة تلاتين دهدو daidai da sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu fassara aya ta ɗari ɗaya da ɗaya ta suratun nisa'i insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu cewa sallar kasaru sadaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga musulmai قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة Wai كفروا إن الكافرين كانوا لكم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kuka yi duka a cikin ƙasa wannan karin magana ne na larabci idan kun yi duka a cikin ƙasa hausawa ana samun su da irin wannan karin magana kamar misali kuna zance sai mutum ya ce maka bugu da ƙari alhali bai daki kowa ba to haka Allah madaukaki yake nufi iza barabtum fil ardi idan kun yi duka a cikin ƙasa me yake nufi da wannan ad-darbu fil ardi huwa safaru fiha idan kun yi tafiya a cikin ƙasa idan kun yi tafiya a cikin ƙasa shine idan kun yi duka a cikin ƙasa babu shakka wannan salo ne na magana na larabawa in ka duba eh, aljami'u li ahkamil qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi eh, mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya da tafsirin ibn kasir na wannan aya mujallad na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai wato allah subhanahu wa ta'ala yakan faɗi irin wannan a cikin alkur'ani idan yana nufin kun yi tafiya sai ya ce kun yi duka a cikin ƙasa wurare da dama misali a suratul muzammil a ta Allah madaukaki yayi magana akan haka wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور subhanahu wa ta'ala yakan faɗi irin wannan magana cikin alkur'ani wa akharuna yadribuna fil ardi ga wasu can sun yi duka a cikin ƙasa me ake nufi da sun yi duka a cikin ƙasa yani safaru fiha saboda cewa sa yabtaguna min fadlillah sun yi tafiya ne saboda neman falalar Allah don haka da larabci akan ce an doki ƙasa ma'anarsa an yi tafiya a cikin ƙasa ba wai sharadi ne sai an doki ƙasa ɗin kamar dai magana ce ta bahaushe din bugu da ƙari alhali ba wanda ka da ko to amma da larabci babu shakka magana tana da ma'ana kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa a littafin ahkamul qur'an mujallar na farko shafin 483 yana cewa سمي السفر ضربا في الأرض أخذا من ضرب المسافر الأرض برجليه وعصاه وقوائم دابته abin da yasa Allah ke kiran tafiya da cewa kun doki ƙasa saboda matafi yana dukan ƙasa ko dai ya doki ƙasan da kafafunsa idan ba shi da abin hawa kenan tafiyan da yake yi dukan ƙasa yake da kafafunsa ko ko a'a da sandar shi kamar mutanen da in tafiya za ta yi nisa akan yi rike sanda yana taimakawa to yana tafiya za ka je na bugun ƙasa da wannan sanda ibn al-arabi ya ce to kuma ko da abin hawa mutum ya hau ai yakan doki kafafun dabban saboda ta yi tafiya to kaga kenan dai duk inda ka ɗauki ma'anar maganan ta dace da halayyar mutane idan sun yi tafiya wannan dalili yasa Allah subhanahu wata'ala ya kance idan kun doki kasa alhali yana nufin idan kun yi tafiya Allah madaukake ya ce falaisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an suru mina salati ku rage sallah ku yi kasurun sallah in khiftum an yaftinakum na kafaru idan kuna tsoron waɗanda suka kafirce za su fitine ku alkafiri na kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance makiya ne gare ku masu bayyana kiyayya Allah maɗaukaki ya yi magana akan ayoyi da suka shafi jihadi a baya ثم أتبع ذلك بذكر قصر الصلاة في السفر ya yi magana a kan jihadi ya yi magana a kan hijira saboda jihadi da hijira galiban ya tajani ila safar bayan da za ka yi jihadi ba ka yi tafiya ba babu yadda za a yi kai hijira ba ka yi tafiya ba to kenan kowanensu akwai tamanin za a samu wahala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala saboda hikimarsa sai ya kawo wannan aya dan ta zamanto rahama ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu shakka ayan nan tana da ilimi mai yawan gaske malamai sun rubuta littattafai masu girma a dalilinta saboda fa'idodin da suke cikinta da hukunce-hukunce masu yawan gaske gashi dai aya ce guda ɗaya za mu yi ƙoƙarin bayyana fa'idoji kamar guda bakwai kawai na ɗaya wannan aya tana shar'anta mana kasurun sallah wato kenan kasuru yana da hujja daga aya ta alkur'ani kasuru mutum ya yi tafiya ya rage tsawon sallarsa mai raka a hudu ta dawo biyu wannan shi ake ce ma kasuru an rage tsawon sallah to wannan ya samu hujjar aya ta alkur'ani kuma wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna akai يعني أجمع المسلمون على مشروعية قصر الصلاة الربائية في السفر idan dai mutum tafiya ya yi sallah in tana da raka'a hudu ya mai da ita raka'a biyu wannan shine kasuru babu sabani a tsakanin malaman sunna tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa malaman sunna na wannan zamani babu sabani akan cewa wannan abu yana daga cikin abin da manzon Allah ya karantar tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da karantarwa akan kasuru rage tsawon sallah ka duba littafin al-ijma na ibn al-munzir shafi na 41 me dalilin da yasa aka ce wannan aya hujja ce ka karanta ta da kyau wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati Allah ya ce babu laifi ku rage tsawon sallah kaga magana ta ɗari Allah da kansa ya yi maganan kasuru a cikin alkur'ani don haka ita shari'ar musulunci tana la'akari ne da abin da ɗan adam zai iya aikata shi musamman shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah maɗaukaki ya sassauta addini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa sassauci makura wanda ba a taɓa yin ma wani annabin Allah ba duk abin da zai zama akwai wahala a ciki to Allah yakan sassauta wa musulmai don haka idan tafiya ya zamanto za a samu wahala to ita ma tana buƙatar a samu sauƙi ga annabi da sahabbansa don haka in ka dubi tsarin musulunci za ka ga ta ko ina ana samun sauki yani haza ma najiduhu fi kasir min al-ahkami wa takalif in kana la'akari da shari'ar musulunci gaba ɗaya duk wani babi ka sa tunani ka yi nazari ka yi la'akari za ka ga akwai saukin da Allah ya bawa tun daga sallah sallar idan kana yin ta a tsaye an ce za ta wahal da kai sai ka koma yinta ta a zaune a zaunen ma in za ta gagara ka yi a kwance alwala in ya gagara an ce koma taimama azumi ma Allah subhanahu wa ya mana magana شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا من خلق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون in ka dawo ta sashin azumi akwai saukin da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا wanda ya kasance ba shi da lafiya au ala safarin ko matafiyi ne fa'idatu min ayyamin ukar an ba shi dama ya biya kwanakin azumin a wasu kwanaki daban wato ya sha azuminsa kaga hatta ta azumi Allah madaukaki ya mana sassauci sai ma ya faɗa da kansa ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauƙi gare ku ku musulmai wala yuridu bikumul usra baya nufin wahala gare ku Allah baya nufin wahala ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li tukmilu al-iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ana ma fatan ku yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda saukin da Allah ya muku bai yi ma wani annabi ba bai yi ma al'umar wani annabin da ya aika ba haka a suratul hajji nan ma karshenta الله سبحانه وتعالى يجي وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو ابتغيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من ملة عليكم شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير wannan aya ta ƙarshen suratul hajji ita ma aya ce da take nuna sassaucin da Allah ya mana falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana domin a cikinta Allah maɗaukaki yana faɗa wa jahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraji Allah bai saka muku wani kunci a cikin addini ba kaga wannan kalma wallahi ita ce ma'aunin gane abin da ya tabbata addinin musulunci da kuma abin da bai zama addini ba duk wani abin da ka ji kunci a ranka jama'a da yawa suka ji abin ya zama musu nauyi da ku bincika da kyau ba sunnar manzon Allah ba domin Allah ya faɗa ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai taɓa sa muku wani kunci a cikin addinin nan ba ya muku sauki iya sauki Allah ya sa mu gani haka ma suratul nisa ya aya ta 28 yuridu allahu an yukhaffifa ankum yuridu allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa yuridu allahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku kaga nufin Allah game da addinin musulunci sunnar annabi Muhammad babu wahala abinda Allah ya nufi kenan wannan ah, haka zaka samu a cikin alqur'ani ko ina yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku wa khuliqa al-insanu da'ifa saboda shi mutum an halicce shi yana mai rauni saboda haka addinin nan Allah ya sassauta mana haka ma a suratul anfal الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الله عنكم وعلم أن فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله kaga saukin da Allah madaukaki ya mana bai tsaya a gefe guda na addinin musulunci ba in ka koma sallah akwai saukin azumi akwai saukin jihadi ma akwai saukin jihadi ma akwai sauki al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn in aka samu musulmi ɗari ɗaya to Allah ya ce kuna iya gwabzawa da kafirai ɗari biyu yanzu tun da Allah ya faɗi wannan sai ku musulmai mutum ɗari ɗaya kuka tsokano rigimar kafirai dubu ɗaya ai kaga kun jawo makan ku ko wa in yakun minkum alfun yaglibu alfayn musulmi ɗaya an ba shi damar ya gwabza kokowa da kafiri biyu to amma kafirai guda goma kace kai gwani ne kaga zaka sha wahala wallahu ma asabir wa sabru mashaqqa saboda haka duk inda aka samu wani sashi da ake ganin akwai wahala zaka ga Allah ya kawo sauki to hatta wajen tafiya tafiya ta ɗan adam bare ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa hadisin yana sahihul bukhari kitabul umra babu safari qitatun min al-azab hadisi na goma hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-safaru qitatun min al-azab manzon Allah da bakinsa ya ce tafiya yankin azaba tafiya wani yanki ne na azaba tafiya wani yanki ne na azaba kaga akwai wahala a ciki kenan inda aka ce akwai azaba to akwai wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani yace yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu tafiya ta hana ka cin abincin da ka saba shan abin da ka saba sha bacci ma yanda ka saba yi tafiya tana hana ka ji manzon Allah saboda haka abin da zai hana ka abu uku din nan babu shakka azaba ne saboda su ne dadin duniya matukar baka ci yadda ya kamata ba baka sha yadda ya kamata ba kwanciyar ba bata zama daidai ba to babu shakka mutum yana cikin azaba saboda haka manzon Allah yake kwadaitar da mu in mun yi tafiya mu yi sha'awar komawa gida fa iza qaba nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi idan mutum ya biya bukatarsa to ya gaggauta komawa gida saboda ita kanta tafiyan duk inda ka samu daɗi cikinta musiba ne in ji manzon Allah duba sahihul jami'i sabir hadisi na tamanin da shida an-nawawi sharhin wannan hadisin domin yana cikin sahihu muslim yana mujallar na goma sha uku shafi na saba'in ya ce ma'anahu yamna'uhu kamalaha wa lazizaha abinda manzon Allah yake nufi tafiya tana hana ka samun kamalar daɗin rayuwa lima fihi min al-mashaqqati wa ta'ab saboda ga wahala ga gajiya wa musafatil harri wal barri sannan ka je ka fada cikin zafi alhali baka saba da zafi ba ko ka shiga cikin kasar sanyi alhali baka saba da shi ba wa sura wal khawfi ka fada cikin fargaba wa mufaraqatil ahli ka rabu da iyalinka wal ashabi da abokai wa khushunatil aishi ga kuma kaushe rayuwa saboda zaka iya fadawa cikin mutanen da al'adarsu ta bambanta da naka abin da kai kake gani yana da kyau su waɗannan mutane a wurin su ba shi da kyau abinda su suke ganin ba shi da kyau a wurin ka yana da kyau saboda haka daidaita tafiyar ka da waɗannan mutane shi ma musiba ne so in ka ta inda duk ka ɗauki tafiya zaka ga ba wani abin shakatawa ba ne tafiya manzon Allah ya ce yankin azaba kamar yanda ibn hajar shi ma yake sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari sharhin sahihul bukhari المراد بالعذاب bil azabi عن alamun nashi'u anil abinda ake nufi da azaba shine radadi da mutum yake samu a dalilin barin gida lima ya hasulu fi rukubi wal mashi min tafiya za ka yi ta da ka wanda ka daɗe kai irin wannan ba saboda ka bar gida idan a gida ne nan da nan ka tsare mai mashin kai ni can ko ko kana da mota ka hau ka tafi in ka bar gida inda ka tafi sai ya zama wani gurin ma ko mashin din babu tazim ma babu kuma babu halin ka hau abin hawa naka saboda haka dole ka taka da ƙasa wannan kaga shi ma nau'i ne na azaba to idan ka dubi wannan sai kuma ka dawo la'akari da tsarin addinin da Allah ya nufi ya bamu tsarin addinin da Allah ya nufi ya bamu mu mabiyan annabi Muhammad shine addinin ya zama mai sauki to tun Allah ya ƙara wannan yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta mana mu mabiyan annabi ta kowane gefe na hukunci to tunda tafiya ko ta tabbata tana da irin wannan kunci sai Allah madaukaki ya ce to tafiyar ma bari mu a muku sauki a cikin ta kaga kenan babu shakka wannan fa'ida ce muhimmiya da ake samu game da ita wannan aya ta suratul nisa'i tafiya nau'i ne na azaba a dalilin tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wato sallah ta kasuru wanda wannan ya ishe mu mu samu ka'ida ta usulul fiqh ka'idar usul ita ce innal mashaqqa tajlibu taysira wahala tana jawo sauki wato duk inda kai la'akari da shari'ar musulunci zaka gani tabbas duk aikin da ya zama za a samu wahala to sai ka ga can ƙarshen aikin Allah ya kawo sauki duk wani aikin da za a samu wahala a cikinsa to wannan aikin Allah ba zai rufe shi ba sai ya kawo kofa na sauki saboda kada dan adam ya dawwama cikin wannan wahala al mashaqqatu tajlibu taysira don haka yasa azumi babu shakka ana iya samun wahala idan ya haɗu da rashin lafiya a ce ga azumi ga rashin lafiya kaga za a samu wahala to tunda ko za a iya samun wahala cikin azumi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kana maridan haka kuma tafiyar ma idan an hada ta da azumi ana iya samun wahala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au ala safari duk inda ka samu akwai wahala to Allah madaukaki zai kawo ma musulmai sauki a wannan gefe al mashaqqa tajlibu taysira wannan ka'ida ce ta usul la'akari da tsarin addinin da Allah ya nufin mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam musamu fa'ida ta biyu wannan aya tana karantar da mu cewa dalilin saukin shine tafiya dalilin saukin shine tafiya saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa inna safara illatun li salati me dalilin da yasa aka ce ku rage sallar me dalili saboda tafiya da kuka yi saboda haka tun da tafiyar ita ce dalilin rage sallah kaga magana ta kare la yushra'ul al-qasru illa ba'da shuru'i fi safari kai ne ka shirya kaya zaka yi tafiya zaka je Sokoto sai azhar ta yi sai ka kama kasaru a gida baka ma fita ba shi ku abinda Allah ya faɗa min idza barabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa Allah subhanahu wataala ya idan kun yi tafiya a cikin ƙasa kai baka riga ka yi tafiyan ba sai ma ka fara yin ƙasaru Allah ya sa muna ganewa shi ka'ida ne tun da yake dalilin tafiyan aka samu sauki to fa sai an yi tafiyan kafin ake fara ƙasuru idan mutum ya yi kafin ya yi tafiya kafin ya bar gida kafin ya fita daga garin da yake babu shakka wannan ya samar da wani sabon aiki wanda babu shi a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ma barin gida ba sai ka bar gari domin wanda ya bar gida ba a cewa yayi tafiya sai dai a ce ya tafi unguwa ko dan ka bar gida ka ɗauki jakanka ka yi sallama daga ga iyalinka na tafi Sokoto amma daga nan ka wuce gida abokinka baka yi tafiya ba a ka'ida baka yi tafiya ba Abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idza barabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa a shi ka bar garin don haka ka'ida ne sai ka bar garin lokacin da ka bar garin nan take hukuncin kasuru yake hawa kanka saboda Allah madaukaki ya ce idza barabtum idan kun yi tafiya kaga sai ka yi tafiya kafin nan wannan saukin zaka same shi domin sauki ne da aka ba ma waɗanda suka yi tafiya wanda yake cikin gari bai riga ya tafiya ba shi wannan babu saukin nan a gare shi ka duba al-muharrar wajiz littafin tafsiri na ibnu atiyya al-andalusi mai rasuwa shekara 1888 da suka wuce a mujallar na shafin 233 da tafsirin al-imam al-qurtubi mujallar na biyar shafin 356 al-jami'u li ahkam al-qur'an wato dole ne sai ka bar gari kafin na ake cewa wani zai fara kasuru yaya ake ganewa an bar gari dama gidaje suke yin gari aiko da zaran ka isa gida na karshe ka wuce bangon gidan karshe na garin ku to ka zama matafi da zaran ka wuce gidan karshe to ka bar garin ku kenan akwai waɗanda suke cewa sai ka wuce gona ai akan samu mutumin da yake nan da amma gonarsa na kaduna kaga aiki ya same ka kenan ba gona ba ce ana la'akari ne da gida na ƙarshe sai a ce an bar gari domin gari ake magana a kai ka duba abuwa'ul bayan tafsirin muhammadu aminu shankiti mujallar na farko shafin 371 da kuma a sharhul mumti na ibn al-usaimin a mujallar da biyu shafin 258 wato sai ka bar gida na ƙarshe lokacin ne za a ce barabta fil ardi yanzu wane ya yi tafiya ka bar gida na ƙarshe kuma haka wajen dawowa da zaran ka iso gida na ƙarshe a garin ku to kasar ya faɗi gida na ƙarshe na garin wannan shi ake la'akari da inda ake so ma kasuru shi yasa manyan birane babu hali a yi kasuru a cikinsu domin idan gari ya zama shi kadai yana da girman da za ka yi tafiya kilomita ɗari ko fiye da haka a cikinsa har yanzu dai kana cikin gari ne baka yi tafiya ba abinda Allah ya faɗa sai ka yi tafiya sai ka bar gari in kana cikin gari waɗannan wahalhalu da ake tamanin za a samu ga matafi kai ba za a samu a jikinka ba misali za ka samu babban birni ne amma tafiyar da za a yi a cikinta mutum yana iya tafiyan kilomita ɗari wannan tafiya da duk zai yi ba wahala a ciki saboda duk abin da ake nema a gari akwai idan kishi ne ya same ka ga shaguna gefen hanya ko ba haka ba za ka ka sai ruwa idan abinci ne ma akwai don haka wahalar da ake iya tamanin mai tafiya zai samu kai ba za ka samu ba don haka kana nan ne a cikin gari ba ka bar garin ba fa'ida ta uku Allah subhanahu wa ya tabbatar mana kenan a cikin wannan aya hukuncin kasuru saboda Allah madaukaki ya ce falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku an taksuru minan salati ku rage yawan sallah ku rage yawan raka'o'in sallah Allah ya ce babu laifi a gare ku kaga fa inna Allah azza wa jalla nafal janaha wa huwa al-haraj wal ithma wa huwa al-haraj wal ithmu fi qasr salati Allah ya ce babu laifi me ake nufi da laifi babu zunubi babu damuwa saboda kun rage tsawon sallah tunda Allah ya ce babu damuwa da wannan kalma tana nuna me annal qasara rukhsa wa laysa wannan yana nuna kenan kasaru ba wajibi bane sauki ne na Allah subhanahu wa ta'ala gare mu wato Allah ya mana sauki ne Allah madaukaki ba wai ya wajabta kasuru ne akan mu ba shi yasa yace fala laysa alaikum junahu babu laifi a gare ku ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallad na 14 shafi na 97 da dama akasarin malaman sunna wannan ita ce fahimtar su a dalilin wannan lafazi da ya zo a cikin wannan aya akasarin malaman sunna suna cewa sallar kasuru ba dole bane ba dole bane wato misali kana cikin tafiyan kana iya aje kasuru ɗinka ci gaba da cika sallanka wannan shi ake nufi da ba dole ba tun da eh, dalilin su shine Allah madaukaki ya ce falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku an taksuru min salati ku rage tsawon sallah tunda Allah madaukaki ya ce babu laifi kaga rukhsa ne sauki ne Allah maɗaukake mana ba dole bane wannan shine akasarin malaman sunna suke riko da shi wato fahimta suke nan ah, kamar al-a'immatu salasa al-imam malik in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi yayi magana akai da littafin ibn al-arabi ahkamul qur'an mujallal na farko shafin 490 tafsirin al-imam al-qurtubi a mujallal na biyar shafi na 352 amma duk da haka duk da cewa al-imam malik da al ahmad bin hanbal da al shafi'i waɗannan malamai guda uku suna da fahimtar wato kasuru ba dole bane amma shi al malik yana da dan tsanantawa in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi na wannan aya zaka ga bayanin da al-Imam al-Qurtubi ya kawo na al-Imam Malik yana cewa min man atamma fi safari yu'idu ma dama fi waqti al-Imam Malik baya so kai ka bar yin kasuru bai so a ce ka bar kasarun ba duk da cewa shi ma ya dauka kasar ba dole bane amma bai so a ce ka bar kasur ba don haka idan ka bar kasurun nan matukar lokacin sallan bai fita ba to za ka sake wannan sallah ka bar misali kana matafi lokacin sallar azhar yayi sai kai cika sallah kai raka a hudu al'imamu imam malik ce idan rana ba ta faɗi ba wannan azahar din ka sake ta sai ka yi ta a kasuru haka ma la'asar ka yi ta a kasuru amma idan lokaci ya fita to a kyale babu laifi kaga kenan yana da tsanantawa saboda haka yana ɗaukan kasuru a matsayin sunna mu'akkada sunna ce amma mai karfi wanda ta kai matsayin farilla saboda haka su malamai mafi yawa suna ɗaukan kasuru ba wai dole ne mutum ya yi shi ba yana iya ajewa in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama da ma'alim tanzil tafsirin al-imam al-bagawi da littafin tafsirin wato al-imam al-qurtubi duk zaka ga bayanai da hujjoji na waɗannan malamai suna kafa ta hujja da dalilai masu yawa daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin ya'ala bin umayya wato bayan hujjar da take cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falaisa alaikum junahun an taqsuru min salati babu laifi gare ku dan kun rage tsawon sallah kalmar babu laifi gare ku ya nuna cewa sallar kasur ba dole bane sannan akwai wasu dalilai daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin ya'la bin umayya yace ce. li umar ibn al radiyallahu anhu na ce ma na umar na tambayi na umar na ce masa abinda Allah ya faɗa mana a cikin suratun nisa'i aya ta ɗari da ɗaya an taqsuru min as-salati falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum allazina kafaru abinda Allah ya faɗa kenan a cikin alqur'ani babu laifi gare ku ku rage tsawon sallah in kuna tsoron kafirai za su fitine ku abinda Allah ya faɗa kenan in ji shi wannan mutum yace na tambayi sai na Umar na ce to ya aka yi tun da yake ita sallah Allah madaukaki ya mana sharadi kenan babu laifi mu rage tsawanta in muna tsoron kafirai za su auka mana wato kenan idan kana cikin tafiya kana tsoron hanya shine za ka yi kasuru idan babu tsoro ba ba kasuru sai eh, sannan umar ya ce ajibtu min ma ajibta min ni ma na yi irin wannan mamakin da kai tunda qur'ani dai kowa yana karanta shi ni ma na yi irin wannan mamaki tun daga abin da Allah madaukake kuke faɗa game da ita sallar kasuru babu laifi ku yi kasuru in kuna tsoro to amma idan babu tsoro fa mutum zai yi kasuru fa sa'altu rasulullah sai na umar yake sai na tambayi manzon Allah ya rasulullah abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani babu laifi a rage tsawon sallah idan ana tsoro idan ana tsoro wanda baya tsoro me dalilin kasarunsa sai manzon Allah ya ce ta tasaddaqa Allahu alaikum biha ita sallar kasuru sadaka ce Allah ya muku faqbaluha sai ku karbi sadakan Allah sallar kasuru sadaka ce Allah madaukaki ya muku ku musulmai faqbaluha sai ku karbi wannan sadaka ta Allah subhanahu wa ta'ala hadisin al-imam muslim yana salatul musafirin hadisi na 682 da sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah musnad al ahmad yana tafsirin al-imam al Tanzir ma'alim duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi umar ya tambayi annabi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da sallar kasur idan ana tsoro a yi ta to idan babu tsoro fa sai manzo Allah ya ce kasur din nan sadaka ce ta Allah ku karba to anan sai ka dauki me ake nufi da sadaka sadaka ai ba zakka ba ko zakka ita ce me farilla sadaka fa ba farilla ba ce kaga wannan sai ya zama dalili daga cikin dalilai waɗanda malaman fiqhu suka kafa akan cewa sallar kasuru ba dole ba ce domin da ake dole ce da manzon Allah bai yi amfani da kalmar sadaka ba da manzon Allah bai yi amfani da kalmar sadaka ba sai wani malami ya ce duk da haka ko da shi ke manzon Allah ya yi amfani da kalmar sadaka ka dora da ƙarshen maganar annabi Muhammad manzon Allah ya ce faqbaluha ku karbi sadakan Allah tunda manzon Allah ya mana umarni umarnin ya zama mai ya zama wajibi don haka kasur wajiba ce ba sunna ba ce kaji inda mu muhawarar ta fito tsakanin malaman sunna wato la'akari da lafazin manzon Allah kasuru babu shakka sadaka ce don haka in ka dauki sadaka kasuru ba dole bane tunda inda a ce kasuru dole ne da ba za a yi misali da sadaka ba sai dai a yi misali da zakka don zakka ita ce daidai farilla amma ƙarshen maganar manzon Allah kuma umarni ne ku karbi kyautar Allah subhanahu wa ta'ala tunda manzon Allah ya yi umarni idan ma ka kaddara sallar kasuru wato ba dole ba ce ƙarshen maganar manzon Allah tana nuna cewa sallar kasuru yinta dole ne saboda bin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan hujja ne babu shakka zahiri da yake nuna cewa sallar kasuru ba dole ba ne shi yasa manzon Allah ya ce faqbaluha ku karba sannan akwai labarin sai na usman lokacin da yake shugabanci lokacin da aka je aikin hajji inna sahaba atammu salata kalfa usman sai na usman ya cika sallah kuma sahabbai sun bi shi sahabbai sun bi shi da ya cika sallah wannan ma ana daukan sa a matsayin hujja da take nuna kasur ba dole bane walau kana al-qasr wajiban lama tabi'uhu ala eh, al-ijma da a ce sallar qasr dole ne babu shakka da sahabbai ba su bi sayyidina usman an cika wannan sallah ba tunda su matafiya ne walam yunqal anhum annahum a'adu salatuhum khalfahu sannan babu labarin da aka bayar cewa sun sake wannan sallar da suka bi sayyidina usman kaga ya nuna cewar ita sallar kasur ba dole ba ce inda dole ne kaga idan ka yi ta ka cika ta to dole sai ka rama amma da yake ba dole ba ne idan ka yi ta misali ka cika ta sallah din maimakon ka yi kasuru ba za ka sake wannan sallan ba shi yasa eh, al-imam malik yake cewa ya kamata ka yi kasurun ka a matsayin matafi idan ka ƙi yin kasuru to idan akwai sauran lokaci ya kamata ka sake wannan sallah idan babu sauran lokaci to babu laifi sallar ta yi domin idan ka ce sallar ba ta yi ba to yaya kuma sallar sahabbai da suka yi a bayan sayyidina usman sayyidina usman ya cika musu sallah a lokacin da aka je aikin haji sahabbai ba su da wannan fahimta amma duk da haka tun da shugaba ne suka yi mar suka bi shi a wannan sallah aka cika sallan gaba daya sannan kuma ba sake sallan ba idan sahabban manzon Allah ba za su sake sallah da suka yi a bayan limani da ya cika ta sallah ba wani malami ne zai taho a bayan sa ya bada fatawar cewa sallar bata inganta ba ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallad na 24 shafi na 100 sannan akwai dalilin cewa innal musafir izat tada bi muqimin lazimahu al-itmam wannan ma fahimtar babu shakka ta inganta ita ce fahimtar akasarin malaman sunna idan matafiyi ya taras da liman zai bi shi sallah limamin nan mazauni ne dole sai ya cika ta sallan nan tare da limamin nan wannan ita ce fatawan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. hatta walau lam yudrik ma'ahu illa rak'atayn aw aqalla min zalika ko da a ce zaka taho ka tarar da liman ya riga ya raka'a biyu kai da ma mai kasaro raka'a biyu ne sai ka bi shi a bayan yayi rabin sallah a nan ka'ida ne sai ka tashi ka cika ta raka'a biyun da ka rasa wato ba za ka ɗauka raka'o'i nan biyu da ka samu sun wadatar maka ba wannan bayanin sa yana da tsawo amma ka duba littafin al-majmu' sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi mujallal na farko shafin 110 da littafin al-mughni na ibnu qudama a mujallal na uku shafin 143 da tafsirin al-imam al-qurtubi da tafsirin muhammad al-amin shankiti abwa'ul bayan mujallal na farko shafin 363 saboda haka yin kasuru ba wajibi ba ne me dalili saboda Allah madaukaki ya ce falaisa alaikum junahun an taqsuru min salati amma ba duka malamai suka yarda da cewa ba wajibi ba ne akwai malaman da suke ganin wajibi ne a yi kasuru kuma ba wai malamai daga bayan sahabbai ba tun daga cikin sahabban annabi Muhammad tun daga cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda suke cewa sallar kasuru ba wai ruksa ba sauƙi ba ne wajibi kaga sayyidina Umar fahimta sake nan sayyidina Ali shi ma fahimta sake nan Abdullah bin Abbas fahimta sake nan Jabir bin Abdullah al-Ansari fahimta sake nan Abdullah bin Umar shi ma fahimta sake nan waɗannan dukkan su sahabbai an samu halifofi guda biyu daga cikin khulafa'ur rashidi sayyidina umar sayyidina ali bin abi talib sallar kasur dole ne sayyidina usman yana kaddar sallar kasur ba dole bace shi yasa a lokacin aikin haji ya cika wa mutane sallah alhali shi kansa matafiyi ne akwai uzuri wanda yasa shi ya aikata wannan ah, sannan in ka dawo ga tabi'ai akwai umar bin abdulaziz hammad bin abi sulaiman Eh, in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi da Ma'alim tanzil mujallar na farko shafin 471 al-Muharrar al-Wajiz mujalladi na hudu shafin 234 don haka zaka rasu. waɗannan suna da fahimtar cewa sallar kasuru wajiba ce cewa abinda Allah ya faɗa a nan falaisa alaikum junahun an taksuru min salati wannan ba hujja bace da take nuna cewa sallar kasuru ba wajiba bace duk da cewa zahiri abinda lafazin yake nunawa kenan amma akwai dalilai waɗanda babu shakka malamai waɗannan sahabbai da kuma malamai da suka zo a bayan suke dogara da su akan cewa sallar kasur wajiba ce akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take ba da labari Aisha tana cewa kanati salatu rak'atayn fil habari was safa a farkon musulunci a farkon musulunci raka'a biyu ne kawai mutum zai yi shine sallah babu raka'a uku babu hudu raka'a biyu ne kawai farkon musulunci har lokacin da manzon Allah ya hijira saboda sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi isra'i sannan Allah madaukake ba shi sallolin nan guda biyar kuma ba a saukar da bayanin waɗannan salloli guda biyar ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ana cewa sai da ma ya kai ga yin hijira kafin nan Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya koya masa lokutan sallah da yadda ake sallolin ashe kenan an samu shekara kusan goma sha uku sallar da ake yi a biyu ce kawai in ji Aisha Allah ya kara masa yarda to lokacin da manzon Allah ya tafi Isra'i ya dawo Allah madaukake ya ba da salloli guda biyar da lokutan su da siffofin su shine Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce fa uqirrat salatu safari ala rak'atayn sai aka tabbatar da sallan tafiya akan yadda take a da ba mata ƙari ba wa utimmat salatul habari arba'an amma sallar gida sallar wanda ke zaune a gari bai yi tafiya ba ita sai aka yi mata ƙarin raka'o'i guda biyu wannan hadisin Aisha yana sahihul Bukhari kitabul Jum'a sahihu Muslim salatul musafirin sunan abi dawud sunan nasa'i muwatta na al-imam malik sunan darimi tafsirin al bakawi waɗannan littafai duk in ka duba za ka gani hadisi ne ingantacce babu shakka shi yake tabbatar da yanda ake sallah kafin manzon Allah ya hijira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi isra'i da mi'raj sallah raka'a biyu ne ayi da safe ayi da yamma to sallah raka'a biyu ne ko an yi tafiya raka'a biyu ne to daga baya sai Allah madaukaki ya tabbatar da ita kasur a hayan da take ba a mata ƙari ba amma sallar gida sai aka mata ƙari kaga hadisin Aisha yana nuna cewa ba a rage tsawon sallah ba ba a rage tsawon sallar kasuru ba kasuru yanda take haka take yanda take haka take to idan kuwa maganar Aisha Allah kara mata yarda cewa sallar kasuru yanda take haka take ba a rage ta ba to ya nuna kenan wannan ayan da muka karanta ba a kan maganan kasurun sallah na matafiyi take ba tana magana ne a kan sallar yaki wanda shine bayani na biyu wanda zai taho karatun gobe insha Allah ta'ala kaga kenan ya nuna cewa kasurun da Allah yake magana a cikin wannan sallah wannan aya falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-salat babu laifi ku rage sallah wannan rage sallan ba wai akan sallan tafiya bane domin sallan tafiya dama yanda take haka take ba a rage ta ba Allah ya sa mun gane da kamar an rage ta ne sai a ce mata ai kasuru an rage ta abinda Aisha ta ce wa utimmat eh, eh, fa uqirrat salatul safari ala rak'atayn wa utimmat salatul hadri arba'an saboda haka wannan ya tabbatar da cewa ita sallar kasuru asalinta raka'a biyu ne ka duba littafin shekul islam majmu'u fatawa mujallar na 20 shafi na Ya yayi magana ya yi magana kai, dangane da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda saboda haka waɗannan malamai masu cewa sallar kasur wajibi ne suna kafa hujja da wannan akan cewa la tajuzu ziyadatu alaihima tunda Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce uqirrat salatu safari ala raka'atayn an tabbatar da sallan tafiya akan raka'a biyu waye yake da ikon tabbatar da hukunci shine Allah Allah ya tabbatar da sallan tafiya akan raka'a biyu to idan kuwa Allah ya tabbatar da sallan tafiya akan raka'a biyu wanda ya ƙara biyu a kai yayi mai kaga yi haramu saboda haka babu sallar ya zama man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa la tajuzu ziyadatu alaihima kama anna farda salatil hadri arba'un kamar misali yanzu kana zaune a cikin gari ba tafiya kai ba a zahar tayi sallah raka'a nawa za ka yi raka'a hudu ne sai ka ce a barin ƙara biyu a kai in ka ƙara biyu babu sallah la ta tajuzu ziyadatu alaihima babu babu iko ka ƙara wata raka'a biyu a kai to haka ma sallar tafiya ita yanda take raka'a biyu ne saboda Aisha ta ce uqirrat an tabbatar da sallar tafiya a kan raka'a biyu tunda kuwa an tabbatar da sallar tafiya a kan raka'a biyu wanda yayi mata ƙari Allah ba zai karba ba Allah ya sa mun gane ka duba littafin eh, Ibn Qayyim Jawziya Zadul Ma'ad mujallad na farko shafi na 467 eh, yayi magana akan wannan hadisi na Aisha da kuma akwai hadisin Sayyidina Umar wanda shi ma sayyidina Umar tunda mun ce yana daga cikin waɗanda ke cewa sallar sallan kasaru sallar kasuru dole ne ba sauki bane dole ne a yi ta a raka'a biyu ba wai saboda sauki bane aka dawo da ita biyu na'am akwai saukin da Allah ya mana kasancewa sallar tahiya raka'a biyu amma ba wai zaɓi ne gare mu ba ai riga an wajabta ne saboda haka kai sallar kasuru a raka'a biyu dole ne sayyidina Umar yana cewa salatul abha raka'ata salatul jumu'ati raka'ata salatul fitr raka'atan salatul musafiri raka'atan tamamun gairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara sayyidina umar yana cewa sallar layya raka'a biyu ne sallan uh, uh, uh, karamar sallah wanda ake cewa salatul fitri babban sallah raka'a biyu ne idan an tafi idi karamar sallah ma raka'a biyu ne idan an tafi idi sallar juma'a raka'a biyu ne sallar matafiyi raka'a biyu ne sai na umar ya kirga su sallar layya sallar eh, karamar salla sannan juma'a sallar tafiya sai ya ce waɗannan sallolin tamamun haka suke cikan cikansu kenan gairu kasirin ba rage su aka yi ba in ji na umar kaga maganar na umar sai ta dace da maganar aisha Allah ya kara mata yarda wato tamamun gairu kasirin cikakken su kenan ba rage su akai ba sannan sai na Umar ya ce ala lisani nabiyyikum ba ni na faɗa ba annabin ku ne ya faɗa na Umar kuma bai tsaya haka ba sai ya ce wa kad khaba man iftara wanda yayi wa annabi ƙarya ku to ya tabi kaga magana ta kare yayi attack idan aka ce sai na umar zai faɗi irin wannan magana to waye isa ya shakka game da maganarsa sannan maganar kafin ya kare ta ya ce annabi shi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa sallar layya raka'a biyu ne sallah karamar sallah raka'a biyu ne sallar matafiya raka'a biyu ne juma'a raka'a biyu ne haka suke ba wai rage su aka yi ba yace haka manzon Allah ya faɗa saboda haka kaga kenan tunda an ce tamamun gairu kafirin yana nuna cewa sallar kasuru ba sauki ba sassauci aka yi mana ba wato ba zaɓi ba ne dole ne in mutum ya yi tafiya sai ya yi kaso idan bai yi kasuru ba to a wannan fahimta babu matsalar shi Allah ya samu gaji ibn qayyim al-jawziya a littafin zatul ma'ad yana cewa haza sabitun an wannan magana ta tabbata daga sayyidina Umar yana zadul ma'ad mujallar da farko shafi bakwai. hadisin yana sunanun nasa'i kitabu jumu'a sunan ibn maja kitabus salati musnadul imami ahmad in ka duba tafsirin ibn kasir yi magana akan wannan hadisi hadisin sayyidina Umar dinnan yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2814 da sahih sunan ibn majah hadisi na 871 babu shakka ya tabbata daga bakin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sannan akwai hadisin abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yana cewa faraballahu azza wa jalla salata ala lisani nabiyyikum fil habari arba'an abdullah ibn abbas wanda ake cewa ya fi kowa fahimtar alqur'ani ya ce Allah ya wajabta ma musulmi ya yi sallah in yana zaune a gida raka a hudu kamar misali a zahar la'asar isha'i kenan wa fi safari Allah ya wajabta maka in ka yi tafiya ka yi sallah raka a kai an samu maganar sayyidina Umar an samu maganar Aisha ga kuma maganar Abdullahi bin Abbas sallar matafiyi raka'a biyu dole ne ba zaɓi ba ne wa fil khawfi raka'atan idan sallar tsoro ne raka'a guda wanda bayanin ce yana tafi hadisin nan na Abdullahi bin Abbas yana sahihu Muslim eh, kitabu salatin musafirin da sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i sunan Ibn Majah مسند الإمام da ده Ibn الإمام In ka duba ابن ka إن كذوب ذاك غني شيسا ابن كثير yake cewa ittafaqa hadisu ibn Abbas kaga ga fahimtar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ce sallar eh, Allah ya wajabta faraballahu azza wa jalla salata ala lisani nabiyyikum Allah ya farlanta sallah akan harshen annabinku fil habari arba'an wa fi safari raka'atai ja Abdullah bin Abbas Allah ya wajabta sallah akan harshen annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a zaune a gida ne raka'a hudu idan an yi tafiya raka'a biyu kaga ya nuna ka yi raka'a hudu in kana zaune dole ne in ka yi tafiya ka yi raka'a biyu dole ne saboda Abdullahi bin Abbas ya ce Allah ya farlanta in ka koma hadisin Sayyidina Umar shi ma haka in ka dawo hadisin Aisha nan ma haka waɗannan kuwa manyan sahabban manzon Allah ne Aisha dai matar Annabi Muhammad ce Sayyidina Umar yana cikin khulafa'ur rashidi sannan Abdullah bin Abbas an ce babu wanda ya fi shi fahimtar alkur'ani waɗannan sahabbai su suka faɗi wannan shi yasa ibnu kasir in ka duba tafsirin wannan aya yake cewa ittafaqa hadisu ibnu abbas wa aisha ala anna salata safari raka'atayn wa annaha tammatun ghairu makasura waɗannan salloli cikakku ne ba rage su akai ba kama huwa musarrafun bihi fi hadisi umar radiyallahu anhu ibnu kasir shi kansa ya hada kan waɗannan maganganu na sahabban manzon Allah guda uku yake nuna lallai sallar kasuru dole ne ba sauki ba ne aka yi wa mutum dole ne ba zaɓi aka yi wa mutum ba kai sauki ne na Allah amma ba zaɓi aka baka ba dole ne ka yi ta sannan akwai shi ma Abdullahi bin Umar yana cewa sallar kasuru ni wannan ita ce sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ainihin sunnar manzon Allah kenan yana sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah musnadul Imami Ahmad ga kuma hadisin yahya bin abi ishaq wanda yake cewa anas bin malik ya ce kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da manzon Allah min makka ila madina tun daga lokacin da manzon Allah ya tafi aikin haji ya ce mun baro makka za mu dawo madina fa kana yusalli bina raka'atayn hatta raja'na manzon Allah raka'a biyu yake sallah har muka iso gida sai mai tambaya ya tambayi Anas bin Malik hal aqamu bi makka manzon Allah ya zauna a cikin garin makka sai ana ta ce kama biha ashar ya zauna cikin garin makka kwana goma amma kuma kasurun nan yake sallah raka'a biyu yake ba wai ba wai cika ta yake saboda ya fi kwana hudu ba Allah ya sa mun gane manzon Allah da Allah ya aiko shi ya zauna a makka kwanaki goma amma kuma kasuru yake yana kasuru duk da cewa makka mahaifarsa ce kuma nan ya girma kuma nan Allah ya bashi manzanci amma ya bar zama a gurin saboda haka malamai suke cewa ko da gari ya zama mahaifarka idan ka bar zama a wannan gari to ranar da duk ka zo wannan gari kai ba ne amma idan ka bar gida guda ɗaya a garin gida ɗaya yana abuja to ranar da ka je wancan gida ka bar kasuru saboda kai ba bako bane saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je maka ba shi da sauran wani gini a makka ba shi da gida ko guda ɗaya a makka saboda kahiran makka sun sun sai da dukiyar tasu in ma akwai wacce ta saura a don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani masauki kuma manzon Allah bai da sha'awar ya koma maka tun da ya hijira ya barta haka da sahabbai su ma a bisa ga wannan dalili duk mutumin da ya bar gari in ya tafi wannan gari kasuru zai yi ba kika sallah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makka ya bar makka yana kaso hadisin yana sahihul bukhari kitabul juma'a sahihu muslim kitabu salatin musafirin da sunan abi sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah musnadul Imami ahmad da sunan imam darimi hujjoji suna da yawa waɗanda suke nuna cewa sallar kasuru sallar kasuru raka'a biyu ba wai zaɓi aka baka ba dole ne kai hujjoji na nan da yawa kaga wannan ita ce fahimta ta biyu har ma shekul islam a littafin majmu'u fatawa yana cewa amma kasur fi safari idan mutum ya yi tafiya ya ringa yin sallah raka'a biyu fa huwa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunnar annabi idan aka ce sunnar annabi ita ce al'adarsa wa sunnatu khulafa'ihir rashidin wannan ita ce al'adar halifofi waɗanda suka biyo bayan manzon Allah halin su kenan ba a san su da wata sallah daban ba in da ita fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shaykhul islam yace shi manzon Allah lam yusalli fi safari qattu illa raka'atayn in dai manzon Allah ya tafiya to bai taba yin wata sallah a halin tafiya in dai sallar da mai raka'a hudu ce ba face raka'a biyu zai har ya bar duniya haka sallar manzon Allah ne bai taɓa yin tafiya ya daina yin kasur ba bai taba yi ba to me amfanin ma ka ce sallar kasuru ganin dama ne me amfanin ka faɗa idan wanda ya kawo addinin gare mu har ya bar duniya in ya yi tafiya a biyu yake dan me za ka raunana wannan sunnar manzon Allah Allah ya mun gane domin idan ka fito kana cewa yin kasuru ba dole bane kana kokarin ne raba mutane da sunnar annabi Muhammad saboda shi manzon Allah har ya bar duniya raka'a biyu yake inda ya tafiya to tun da kuma zan Allah raka'a biyu yake ba daidai ba ne ka rika ba da fatawar ma babu da yake mutum ya aje kasuru domin in ka ba da wannan fatawa kana raba mutane ne babu shakka da sunnar manzon Allah wa kadhalika Abu Bakar Sheikhul Islam yace haka sayyidina Abu Bakar wa Umar da sayyidina Umar har suka gama zamun nan su ba su taba yin sallah a lokacin tafiya sun cika ta ba sai dai kasuru shekul islam ya ce wa kadalika usman shi ma sayyidina usman da aka nada shi shugaba fi sanatul ula khilafatihi a shekarar farko haka shi ma duk tafiyan da za a yi kasuru yake lakinnahu fi sanati saniya shekara ta biyu a tammaha bi mina lokacin da aka je mina sai ya cika sallah zaman mina sai ya cika sallah sahabbai suka ce a'a ya zaka cika sallah zamanin manzon Allah ga yadda yi abubakar umar kai kanka bara ga yadda aka yi to saboda na nashi uzuri wanda bayani ne mai tsawo yasa ya cika ta wannan sallah din shekul islam yake cewa to in kai la'akari da cewar manzon Allah har ya bar duniya kasuri yake na abubakar umar wannan kada ya ishe ka hujja akan cewa lallai ita sallar kasuru tana da muhimmanci a yi ta a raka'a biyun nan a maimakon a cika ta فإن المسلمين قد نقضوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين أمسى ملاباري متواتر malaman hadisi sun ba da labari malamai sun tabbatar da cewa an samu labarai da yawa waɗanda suke nuna cewa mazan Allah bai taɓa yin sallah in yayi tafiya ba in dai sallar raka'a ta hudu ne face biyu zai yi walam yunkal anhu annahu sallah arba'an qattu ba a taɓa samun labarin da ya nuna cewa manzon Allah ya yi sallah a hudu a hali yana cikin tafiya ba walakin da sabit anhu annahu samu fi safari wa afkar da aka samu an samu canja hukunci game da sunnar manzon Allah shine azumi a lokacin tafiya saboda shi ma azumi akwai saukin da Allah subhanahu wataala ya wa musulmai to an samu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ya aji azumi kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ya yi azumi amma kasurfa ba a taɓa samu annabi ya yi tafiya ya cika sallah ba ba a taɓa samu ba amma ya yi tafiya ya ajiye azumi ya yi tafiya ya yi azumi wa kana ashabuhu minhum sa'im wa minhum muftir sahabbai wani za a samu in ya yi tafiya yana ajiye azumi wani kuma in ya yi tafiya sai ya yi azumin sa saboda ita tafiya tana tana wato tana bambanta ana iya samun wannan tafiya ka samu saukin tafiya wata tafiyar kuma a samu ka samu wahala saboda haka wannan ya samu zan Allah yakan ajiye azumi a wata tafiyar wata tafiyar kuma ya yi azumi amma sallafa kowace sallah ta zo siffanta guda ne raka'a hudu tun da raka hudu ne an ce a dawo biyu manzon Allah bai taba cikawa ba har ya bar duniya raka'a biyu yake a tahiya in ka duba zadul ma'ad littafi ibn qayyim al-jawziya uh, mujallad na farko shafi na 464 yayi magana akai don haka akasarin malamai suna cewa al-qasru afdalu min al-ittimam li'annaha sunnah wal ittimam makruh wa hadha huwa sahih ka cika babu kyau me yasa aka ce ba kyau limulazamati rasuli wa khulafaihi wa sahabatihi lidhalika fi jami'i asfarihim kama sabaka bayan saboda annabi da sahabbai sun lizimci yin kasuru manzon Allah har ya bar duniya in yayi tafiya sallar kasuru yake yi baya cika sallah to tunda manzon Allah da Allah ya aiko mana ga yanda yayi sallarsa mu bai kamata mu canza ba ga kuma sayyidina Abubakar ga kuma sayyidina Umar so wannan ya ishe ka in kai la'akari da cewar manzon Allah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin Sheikh islam a littafin majmu'u fatawa a mujalladi na 24 shafi na tara yana cewa wa azharul aqwali qawlu man yaqulu innahu sunna na'am yayi ta kokari ya nuna wani fahimta wace fahimta ce tafi fahimtar da take cewa cika ta sallan nan dole ne ko ko fahimtar da ake cewa cika ta sallan makaruhi ne ba dole ne. ba haramun ba ne. wa haza yake cewa to fahimtar waɗanda ke cewa yin kasuru sunna ne ba farilla ba ne. shi a fahimtarsa wannan fahimtar ta fi karfi dalili kuwa saboda hatta waɗanda suka ce hatta waɗanda suka ce yin kasuru dole ne ba su ce za a mata niyya ba wato kenan kana cikin yin sallah kasuru kana iya canza niyya sai ka koma cikawa misali kuma kana cikin sallar da nufin cikawa sai ka canza niyya kuma sai ka karata wato matukar ka riga ka shiga sallah kana iya shiga da kowace niyya abin da shekul islam yake faɗa kenan yana cewa wannan ita ce uh, fatawar al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam ahmad fi ahad al-qawlayn anhu fi mazhabihi kuma babu shakka haka ne in ka duba littafin fiqh haka zaka tarasu amma duk da haka malamai suna cewa makaruhi ne yana da kyau ka tsaya ma abu guda yanda manzon Allah da sahabbansa suka tsaya ma abu guda ka rika yin kasuru idan ka yi tafiya ka duba littattafan fikihu kamar hashiyatul imam ad-dusuqi ma sharh al-kabir mujallal na daya shafin 358 da majmu'u fatawa na shaykhul islam yayi maganganu sosai saboda da wuya ma ka samu malamin da ya yi ƙoƙarin warware rigimar sallar kasur sabanin fahimta akan kasur kamar shekul islam ya yi magana akan kasuru majmu fatawa mujallabi na 20 shafi na 20 har zuwa gaba da mujallabi na 24 har zuwa gaba littattafai da dama da ya magana kai saboda wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa <clears throat> ana cewa falaisa alaikum junahun an taksuru min as-salati babu laifi gare ku don kun rage tsawon sallah shi da kansa shekul islam ya ce wannan kalma na cewa babu laifi a gare ku bai zama hujja ba saboda Allah ya faɗi yana ta suratul bakara inna safa wal marwa min sha'airillah الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذا دي أن يلا فليس عليكم جناح babu laifi gare ku an taksuru mina salati ko rage tsawon sallah in an yi la'akari da wannan kalma na babu laifi gare ku in wannan shine dalili to bai isa hujja ba saboda a cikin suratul bakara Allah ya magana akan sa'ayi shine tsakanin safa da marwa Allah subhanahu ta'ala yana magana akan dutsen safa da dutsen marwa tafiyar da ake gudun da ake tsakanin su min sha'airillah yana daga wato alamomi na ibada na Allah subhanahu ta'ala wato dutsen safa da dutsen marwa da aka bari wani wata alama ce na wurin tsayar da ibadan Allah ash-sha'ira ita ce alamar ibada wannan dalili yasa ake cewa kalmar shahada wato ita ce take na musulunci kamar a ce dutsen safa da dutsen marwa su ne alamu na wata ibada wace ibada ita ce sa'ai. sai Allah subhanahu wata'ala ya ce faman hajjal baita aw itamara wanda ya tafi aikin haji ko ya je umra fala junaha alaihi babu laifi gare shi an ya tsawafa bihima ya kewaye waɗannan duwatsun guda biyu wato ya yi gudu tsakanin safa da marwa Allah subhanahu wa ya ce babu laifi a kansa alhali kuma ittifaqan malaman sunna sun ce sa'ayi dole ne a umra sa'ayi dole ne a aikin haji kaga kenan sa'ayi ba ba sunna bace farilla ce yana ma zama rukuni na umra sa'ayi rukuni ne na umra idan mutum ya umra babu sa'ayi umrarsa bata inganta ba aikin haji sa'ayi yana daga cikin rukunai don haka inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja baita aw itamara fala junaha wannan kalma ta fala junaha ba wai tana nuna cewa sa'ayi din ba dole bane kamar yanda wancan kalma ta falaisa alaikum junahun ba ta nuna cewa sallar kasuru sauki ne don haka kana iya ajewa me yasa Allah ya amfani da fala junaha a lokacin da yake magana akan hukuncin sa'ayi shekul islam ya ce li ajli ma kanu alaihi fil jahiliya saboda kafin zuwan musulunci larabawa suna kyamar yin sa'ayi larabawa suna kyamatar yin sa'ayi tsakanin safa da marwa Allah yana so ya kawar da wannan ya dawo da ainihin ibada yadda take zamanin annabi ibrahim alaihi salam don haka shekul islam ya ce wa huwa imma rukunun wa imma wajibun wa imma sunna mu'akkada in ka duba littafin fikihu babu wani littafi da zaka ga an ce maka sa'ayi mustahabi ne a'a ko dai kaga an ce sa'ayi rukuni ne to idan aka ce rukuni idan aka yi aiki babu shi wannan aikin banza ne ko kuwa kaje an ce wannan abin wajibi ne idan aka ce abu wajibi ne to idan ba a yi shi ba wannan aikin na'am ya karbu amma akwai na kasa a jikin shi idan aka ce wannan abu sunna ce akada in ka dawo mazhabar malikiya to yana daidai da farilla kaga dai su babu wanda yake nuna akwai sauki saboda haka kalmar fala junaha falaisa alaikum junahun bai isa ya zama hujjar da za ta sa a ce ah, sallar kasuru yin yin ta biyu wato ra'ayi ne in mutum ya ga dama yana iya cikawa ko yana iya bari wannan hujjar ba ta isa ba amma duk da haka ibn nasir sa'adi a littafin tafsirinsa taysirul Karimin rahman a fasaran wannan aya mujallad bi shafin 143 yace ana daukan cika sallah a kasurun sallah ga matafi yayi kasuru shine mafi dacewa gare shi saboda dalilai guda biyu in ka aje sabanin da aka samu na fahimta dalili guda biyu wanda an yi ittifaki a kai ya isa ka gane cewa bai kamata ka ƙi yin kasuru ba na ɗaya duk malamai sun yadda mulazamantun nabi alal kasr fi jami'i asfari da mai cewa yin kasuru ba dole ba da mai cewa yin kasuru dole ne dukkansu sun yadda manzon Allah har duniya bai taɓa barin kasuru ba to tun da dukkan su sun yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya kasur yake to kaga an samu dalili da yake nuna lallai kai kasur yafi sannan dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisin Umar lokacin da na Umar ya tambaye shi game da ita kasuru an ce idan kuna tsoro sai manzon Allah ya ce sadaqatun ta Allah biha alaikum sadaka ce Allah ya muku ko karbi sadakansa karban sadakan Allah abu ne muhimmi wanda ya ki karba ne wani malami yake cewa kamar sarkin garin ku ne ya kira ka ya ce ga kyauta na yi saboda daraja ka ce ba na bukatar kyautar ka ya ko sarkin garin ku ne ransa zai ɓaci bare Allah ka wanda ya aiko annabi Muhammad ya ba shi kyauta ya kawo ma al'ummar saka ce kai babu ruwanka baka bukatar ta kaga min babu tausi'a wa tarhisi wa rahama bil ibad tausayin da Allah ya mabayi kace baka bukata saukin da Allah ya mabayi kace baka bukata yalwatawa da Allah ya mabayi kace baka bukata babu shakka wannan kasu ne saboda haka in ka dubi dalilai biyu din nan sun isa ma kace lallai yin kasuru ga matafi shine mafi dacewa akan cika ta sallar Allah ya sa mu gane fa'ida ta hudu jawazu kasri salati fi safari mutlaqan inda Allah madaukaki ya mana magana cewa wa idza barabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin kasa idan kun yi tafiya a cikin kasa kaga wannan kalma abinda malamai suke cewa haza mutlaqun fi kulli safari idan kun yi tafiya a cikin kasa magana ta kare kowace tafiya kenan ko kowace tafiya don haka cewa sai tafiyarka ta kai kilomita kaza kafin za ka yi kasuru wannan da farko tuku ya saba wa abin da ayan nan ta faɗa wa idza barabtum fil idan kun yi tafiya a cikin ƙasa haza mutlaqun fi kulli safar fa kullu ma utlika alayhi safaru fi lugatil arab wal urfi jaza al qasr fihi ka duba tafsirin ma'alimu tanzil al-muharrar al-wajiz abwa'ul bayan Muhammad Shankiti malamai sun yi maganganu sosai wannan hujja ce da take nuna cewa Allah ya maka sauki in dai kayi tafiya kai kaso zahiri abinda nassin aya ta nuna kenan kafin mu koma sashin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare akwai hadisin Shurahbil bin Samti yace na ga sayyiduna umar na ga umar bin al-khattabi yusalli bi zulhulaifa raka'atayn wanda ya tafi madina ya san ina ake kira zulhulaifa shine miqati yanzu kan ma cikin garin madina yanzu yanzu miƙati a cikin garin madina yake ba ma ya fita waje ba ne shi wannan tabi'i da ake kira shurahbir bin samti ya ce na ga sayyiduna umar ya fita madina yana zuwa zulhulaifa ya kama kasuru abin shi ka duba tazara tsakanin zulhulaifa da cikin garin madina amma wannan abin bai sa ya yi shiru ba wato darajar sayyidina umar da ilimin sayyidina umar da matsayinsa a wajen manzon Allah sun isa aikin da ya yi kai shiru amma duk da haka tun da ba shi ne Allah ya turo mana ba shurahbil bin samta ya ce sai na mai tambaya sai na ce masa ya amiral muminin lafiya Naga ga kayi kasuru daga madina kawai zuwa zulhulaifa a yi kasuru sai sai na umar ya ce masa inna ma fa'altu kama ra'aitun nabiya ya fa'alu na yi ne yanda na ga annabi ya yi inda sai na umar to yanzu kaga ya ɗaga maganarsa ta wuce fahimtarsa ta isa ga annabi muhammad magana ta kare na yi ne kamar yadda na ga annabi yayi wannan hadisi yana sahihu muslim kitabu salatul musafirin wa qasriha hadisi na 692 da kuma sunanun nasa'i don haka in ka ɗauki abinda da sayyidina umar yayi ka haɗa da zahiri abinda da ayan take magana kai. wa iza barabtum fil ardi idan kun yi tafiya idan da a ce wannan tafiya ana bukatar sai an kai wani nisa Allah ba zai tsaya ba sai ya ce in kun kai kilomita tamanin da uku to sai ku yi kasar kaga Allah bai faɗa ba ko wa iza barabtum fil ardi sai ya ce fa laysa alaikum junahu wannan tsakanin fa laysa alaikum junahun da iza barabtum fil ardi wannan kuma rigimar malaman fiqhu ne kowane da irin hujjarsa amma abin da Allah ya faɗa zahiri wannan shi ake kira al-itlaq an sake magana idan Allah mai shari'a ya sake magana wake da ikon yi wa magana takunkumi eh, ku bani amsa don haka babu sai dai Allah ko ko manzon Allah to Allah subhanahu wata'ala ya sake maganarsa a bisa ga wannan dalili aka samu malamai manya waɗanda suke da fahimtar cewa tafiya cewar sai ta kai wani nisa kafin za a yi kasuru ya saba mazahiri zahiri lafazin ayar alkur'ani daga cikin su akwai shekul islam ibn taimiyya akwai ah, ibn Kudama alhambali akwai al dawud bahiri in ka duba littafin al-mughni mujallal na shafi takwas, ah, majmu'u fatawa mujallal na ishirin 24 shafi na arba'in, misali <clears throat> ibn Kudama a littafin al-mughni yace al-hujjatu ma'a man abaha al-qasra li kulli musafir idan da zaka je ka dauki takarda kana rubuta hujjar malam wani hujjar malam wani ka tattara hujjojin waɗanda suke cewa sai tafiya ta kai wani nisa sannan za a yi mata kaso yace ka tattara hujjojin waɗanda suke cewa babu kasuru babu adadin nisa da ake wa kasuru da zaran an yi tafiya magana ta kare ya ce wallahi za ka samu wanda ke cewa sai an kai wani nisa ba shi da hujja in ji ibn kudama a littafin al muguni shekul islam yana magana akan abinda da ibnu kudama ya faɗa mujallar na 20 shafi na talatin da takwas a majmu'u fatawa sai ya ce wa haza huwa sawabu alladhi la yajuzu al-qawlu bi khilafihi abinda ibnu kudama ya faɗa shine gaskiyan da bai dace ga wani ma bai dace ga wani musulmi ya ba da fatawar da ta saba wannan ba liman ta bayyana sunna wa tadabbaraha ga wanda yake neman sanin sunna kuma wanda yake la'akari da menene sunnar annabi Muhammad in dai kokarin ka sanin sunnar manzon Allah to babu shakka cewar sai tafiya ta kai wani nisa wannan ba za ka samu hujja a kai ba in ma ta alqur'ani ko ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zaka iya wato rinjayar da wannan fahimta kan ɗaya. littafin majmu'u fatawa mujallar na 20 shafi na 12 shekul islam ya ce walam lam yahuddan nabiyyu har manzon Allah ya bar duniya bai yi iyaka ba masafatal qasri bi haddin la wala Allah har ya bar duniya bai ce sai tafiya ta kai nisan kaza ku yi kasur ba har manzon Allah ya bar duniya kuma shi Allah ke aikowa ko har manzon Allah ya bar duniya bai ce sai tafiya ta kai nisan kaza kafin nan za a yi kasur ba na ɗaya kenan Sheikhul islam ya ce har manzon Allah ya bar duniya bai ce sai ka zauna a gari kwana kaza za ka yi kasur ba kaga abu biyu kenan ko nisan tafiya manzon Allah har ya bar duniya bai kayyade shi ba adadin kwanaki da za a yi a tafiya kafin a bar kasuru manzon Allah bai yi ba wal aqwalul mazkura fi zalika shekul islam yace idan ka tattaro hujjoji da ake bayarwa na kafa na kafa dalili da cewa sai tafiya ta kai wani nisa ko zaman ka a gari ya kai wasu kwanaki yace waɗannan hujjojin da ka tara su zaka samu muta'arida su yasu suna karo da juna hujjojin su yasu suna karo da juna laisa ala shay'in minha hujjatun wa hiya mutanafida babu wata hujja daga cikin waɗannan dalilai bare ma tufka suke da warwara in ka duba shafi na 34 a majmu'u fatawa mujallal na 24 yana cewa al farqu bayna safari tawil wal malamin da zai ce maka sai an yi doguwar tafiya idan gajeruwa ce babu kasuru fa yuqalu sai a ce hadha al sai tafiyar ta kai nisan kaza wanda shine bambanci shekul islam ya ce da zaran ya ce wannan shi ke bambantawa ya ce magana da ya faɗa la asla lahu fi kitabillah wala fi sunnati rasulihi magana da ya haɗa ba ta da asali a littafin Allah kuma babu ita a sunnar manzon Allah bal al ahkam allati allaqaha Allah bis safari allaqaha bihi mutlaqan dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su da tafiya ya haɗa su ne a sake wallahi maganar da ya faɗa in ka duba littafin zadul ma'ad mujallal na farko shafin 481 ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim mujallal na biyu shafin 303 waɗannan maganganu duk haka zaka samu ibn al-qayyim shi ma yana faɗa ولم يحد النبي لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر manzon Allah har ya bar duniya bai ce idan kayi tafiya ka yi kwana kaza in ya wuce kwanakin to ka dinga yin azumi yanda Allah madaukake faɗa a cikin alkur'ani Allah ya sake maganarsa faman kana minkum mariban aw ala safarin ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra in dai baka da lafiya to karama wasu kwanaki in ka yi tafiya karama wasu kwanaki kaga Allah madaukaki bai ce ga adadin kwanakin da za ka yi a gari kafin ka daina yin azumi ko kafin ka aje kasur ba to wannan babu shakka shi da abin da manzon Allah ya ba duniya a kai wa amma ma yurwa anhu min at-tahdid bil yawm aw bil yawmayn aw as-salasa falam yasihha anhu minha shay'un albatta idan aka ce maka sai an zauna a gari kwana daya biyu uku hudu wannan bai inganta ba a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, fa'ida ta biyar fa'ida ta biyar wannan aya tana tabbatar mana cewa tafiya kowace iri ana mata kasuru to nan ma an samu sabani tsakanin malaman sunna ka gani Allah ya ce wa idza barabtum fil ard idan kun yi tafiya a cikin ƙasa idan kun yi tafiya saboda haka idan mutum ya bar gida ya tafi aikin haji me yayi tafiya wanda ya bar gida ya tafi umra fa me yayi tafiya wanda ya bar gida ya tafi jihadi me yayi tafiya wanda ya bar gida ya tafi neman karatu me yayi tafiya wanda ya bar gida saboda kasuwanci me yayi tafiya barawo da ya bar gida shi ma me yayi wato kaga kenan wannan mutlaqus safari idza barabtum fil ardi in kun yi tafiya Allah bai ce banda barayi banda yan fashi banda yan siyasa banda waye banda waye Allah ya bashi a dunkule idza barabtum fil ard wannan sai yasa aka samu fahimta ta rabu gida biyu tsakanin malaman sunna wasu na cewa a'a wannan saukin da Allah ya yi wa mutanen kirki ne duk wani mutumin banza banda shi to idan ka ce banda mutumin banza sai ka samu hujja nan ma tunda addinin na manzon Allah ne Allah shi ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da addini manzon Allah magana suke zama hujja duk wanda ba manzon Allah ba in ya faɗi magana sai an ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ce hujjar ka malaman da suke ganin cewa wanda yayi tafiyar da sunna ta yarda da ita shine kadai yake kasuru wanda yayi tafiyar da addini bai yarda da ita ba bai kamata ya kasuru ba to babu shakka waɗanda ke da wannan fahimta su ne mafi yawa suna kafa hujja ne da kiyasi kiyasi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ƙur'ani game da wasu hukunce-hukunce na daban waɗanda ba su shafi ma kasurun ba amma lafazin alƙur'ani ko a samu a harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lafazi wanda zai nuna cewa akwai bambancin nau'in tafiya kafin a ce za a yi kasuru babu hujjar alkur'ani babu hujja ta hadisin annabi muhammad duk inda zaka ga Allah ya yi magana a cikin alkur'ani na sauki yana yin sa ne bai daya saukin nan ga mutumin kirki da mutumin banza duk inda zaka ga hadisin manzon Allah ya nuna an yi sauki ga al'ummar musulmai saukin nan bai daya ne babu bambanci tsakanin na kwarai da na banza inna allaha wada'a anil musafiri as-sawma wa shatr salati misali manzon Allah ce Allah ya dauke wa matafiyi azuminsa da kuma rabin sallansa Allah ya dauke wa matafiyi wato Allah ya dauke wa matafiyi azuminsa kenan yana iya azumi da kuma rabin sallah in an ce rabin sallah kaga azhar mai muka warkawa hudu zai yi biyu wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah hadisi ne mai kyau yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1835 annabi sallallahu alaihi wasallam ya san matafiya suna nan da yawa akwai wanda tafiyarsa tafiya ce ta halin kirki akwai wanda kuma tafiyarsa tafiya ce ta halin tsiya amma duk da haka manzon Allah bai ce ga bambanci tsakanin waɗanda Allah ya musu sauki da waɗanda Allah bai musu ba وإلى هذا القول وهو جواز قصر الصلاة في أي سفر kowace tafiya kenan ana mata kasuru shine zahiri lafazin alqur'ani zahiri sunnar manzon Allah wannan ita ce fahimtar al-Imam Abu Hanifa mazhabarsa kenan don haka ko da dan fashi ne zai yi kasuru saboda babu hujja da ta nuna ban da shi haka nan al-Imam Sauri al-Imam al-Auza'i hatta al-Imam Malik hatta al'imamu malik yana akwai fatawar da aka samu gunshi cewa mutum kowace irin tafiya ta same shi zai yi kaso ko da tafiyar nan ta saban Allah ne wannan shi ne abinda za ka samu a littafin al-muhalla na ibn hazmi mujallar na biyar shafin ishirin da biyu sannan da littafin al-mubni na ibn qudama wannan ita ce fahimtar da shekul islam ya zaba in ka duba majmu fatawa mujallar na ishirin da shafi na ɗari da tara amma dai akasarin malamai su suna da hujja suna da fahimtar cewa bai kamata mutumin da ya tafiya ta sabon Allah ya kasuru ba bai kamata ba dalili saboda lokacin da Allah yake magana akan cin mushi a suratul baqara inna ma harrama alaikumul maitata wad dama إنما wa سبيل غير الله فمن غير ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم wannan ita ce mafi ƙarfin hujjan malaman fikihu da suke cewa wannan yana nuna cewar mutumin da ya tafiya ta sabon Allah ba zai kasur ba saboda Allah madaukaki da yake magana akan cin mushe harrama alaikum almaitata waddama wa lahmal khinzir wadannan nama waɗanda Allah ya haramta a ci da na alade da shan jini da sauransu sai Allah madaukake ce fama ne turra wanda larura ta same shi gaira bagin wala adin in dai ba mai ketare iyaka ba ba mai ta'adi ba fala isma alaihi to babu laifi a kansa sai suka ce a ah, cin mushe ma an hadatta amma banda mai wuce iyaka da mai ta'adi to haka in ka dawo kasuru sauƙi ne Allah ya yi ya za a yi a ce wannan sauƙi ya isa ga mai wuce iyaka da mai kasuru da mai ta'adi kamar misali suratul ma'ida nan ma Allah madaukaki yayi magana akai hurrimat alaykumul maytatu wad-dam hurrimat alaykumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wa والمنخلقة والموقوظة والمتردية والنبيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متزانف لإثم فإن إن الله غفور رحيم فقالوا أباها الله الميتة ونحوها للضرورة بشرط أدم البغي والعدوان على الإيمان في الآية الأولى وهي آية البقرة بشرط عدم التجانف للإثم كما في آية المائدة a suratul bakara Allah madaukaki ya ce sharaɗin cin mushe ko cin eh, naman alade larura laruran nan gaira bagin wala adin ya kasance mutum bai keta da iyaka eh, ba bagin bai nema ba wala adin bai keta da iyaka ba fala isma alaihi babu laifi wannan aya ta suratul ma'ida kuma Allah madaukaki ya ce gaira mutajanifin li ismin gaira mutajanifin li ismin kada mutum ya zamanto mutajanifun li ismin asali at-tajanifu ismi shine can aikin da yake yi aiki ne na zunubi kokarin da yake shine ya ga cewa ya ya ci mushe din kaga kenan da dama niyyarsa kenan Shekul Islam ya yi magana babu shakka martani mai gamsarwa a littafin majmu'u fatawa mujallar na 24 shafin 105 don haka waɗannan dalilai suna da rauni kwarai waɗanda suke nuna bambanci tsakanin matafiyi wanda ya tafiya saboda sabon Allah da kuma wanda ya tafiya tafiya da Allah madaukakiya ya yarda da ita bambanta su kafin a ce mutum zai yi kasuru hujjar tana da rauni amma akasarin malamai suna riko da wannan fahimta saboda tsawatarwa ga mutane akan su bar aikin laifi saboda tsawatarwa ga mutane akan su bar aikin laifi amma cewar wanda ya tafiya ta sabon Allah ba zai yi kasuru ba wannan hujjata yana da rauni babu shakka fa'ida ta shida wannan aya da Allah madaukake mana magana wa iza barabtum fil ardi idan kun yi tafiya a ƙasa kaga nan ma kuma Allah bai kayyade mana adadin kwanaki da za mu yi a gari kafin mu daina yin kasuru ba wannan yana daga cikin dalilai na malaman da suke cewa babu adadin kwanaki da ake daina kasuru a ayar alqur'ani haka kuma idan aka koma hujja ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Sheikhul Islam ya faɗa yanda muka yi bayani a baya dalili na ah, fa'ida ta bakwai ta ƙarshe game da wannan aya wato Allah madaukaki ya mana sauki guda biyu ne sauki guda biyu ne game da saukan wannan aya Sauƙin kasuru in ka yi tafiya za ka yi kasuru sannan akwai sauƙi na biyu shine sallar tsoro wanda ake yin ta a lokacin yaki wanda shine darasi da za mu shiga insha Allah ta'ala gobe Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Ah, akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa idan wani mutum ya sama ma wani aiki ba tare da ya bayar da cin hanci ba ina da yi magana a kai eh, ka taimaka ma dan uwa wannan ya kamata sai ce shi ko idan shi aka wanda aka sama wa aikin sai ya sayi kayan abinci ya kai gidan wannan mutumin da ya sama masa aiki domin nuna godiyarsa akan abin da ya yi na alkhairi wannan mun yi magana a kai duk wanda ya aikata alkhairi taimako ga dan uwa musulmi ko kafiri ya karbi wani abu nashi haramun ne ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na dubu shida da ɗari uku da goma sha shida ina matsayin mutumin da ake bin sa ake biyan sa albashi alhali takardar shaidar ilimin da ya amfani da ita wajen samun wannan aiki ba tasa ce ya zama yaudari na ɗaya kenan kaga dai ko ba komai mutum ya tashi a lahira cikin mayaudara ra'ayi babban musiba ne sai ya ce to shin dukiyar wannan mutumin halal ce ko haram to nan ne malamai suke magana a kai saboda a musulunci idan aka ce wani dan kodago ne ana duba kodagon yayi ko bai yi ba lebura ne sai a duba aikin yayi aikin idan yayi aikin daidai to babu shaka albashin da ya ci ya ci halal amma duk da haka akwai zunubin aiki da yaudara da kuma ƙarya a tare da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkazibu wal khiyana da ƙarya da yaudara finnari suna kai mai yin su wuta a ce kaga in ya tsira ta wajen aikin albashin da yake ci saboda yana aikin daidai to tsiransa kuma ta wajen amfani da ƙarya saboda samun abinci nan kuma kaga babban matsala ne ka fatawa islamiyya mujallar na hudu shafi dari uku da daya don haka ko bin baz da ya yi fatawar babu laifi mutum mutumin da ya samu aiki da takarda na karya ko ko akwai matsala tattare da takardansa to wajibi ne ya dage ya yi ƙoƙarin ya gyara wajibi ne ya dage waje biyu na ɗaya aikin nan ya tabbata abinda ake bukata Abin da ake bukata mutum ya yi shi yasa aka ɗauke shi da wannan takarda ya to ya samu wannan daraja na kwalitin aikin don in ba haka ba to ya ci amana na biyu ya dage kuma wajen ƙoƙarin kawar da wannan takarda ya sama wa kansa takarda na gaskiya saboda kar ya mutu a ƙarƙashin shaidar makaryaci mayaudari Allah ya kare mu wannan yace menene bambanci tsakanin sadaki da kuma dukiyar aure da ake bayarwa a lokacin wani da wani zai auri wata mata me ya bambanci tsakanin sadaki da dukiyan aure shi wanda ya bada sadakin da waɗanda aka ba su da kayan auren su za a tambaya saboda kai kai da ka kai kudin kai kake faɗa wannan sadaki ne in ka kai laife sai ka ce wannan laife ne to wanda ya kai sadaki da kayan aure daban kuma kana tambaya na ni zan bambanta su amma kuma Allah madaukake yana cewa la junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd al-fariida ya kamata mu sani ko da lefe ne idan aka yi sharadin sa miji ya yarda ya zama ya zama sashin sadaki wannan abu ne wanda Allah ya faɗa da kansa a cikin alqur'ani la junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd al-fariida an yi yarjejeniya lokacin da ka zo za ka abin nan aka ce sadakin wance dubu ɗari amma za ka yi mata kaya kuma na dubu ɗari ka ce na yadda ka lura da ayan nan wala junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'dil fariba bayan an ce sadaki dubu ɗari ka yarda an yi yarjejeniyar wani kaya na dubu ɗari shi ma ka ce ka yarda to dukkan su babu bidiya saboda haka kowannen su sai ka cika اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوة